Mai martaba sarkin Kano Sanusi Lamidi Sanusi ya yi kira ga Hausawa da Yarbawa da suka yi rikici a garin Ile-Ife a kwanakin baya da su zauna lafiya da juna. Mai martaba Sanusi Lamidi Sanusi ya yi wannan kiran ne a fadar Oni na Ife Oba Adeyeye Ogunwusi jin kaɗan bayan da gidauniyar Dangote Foundation ta baiwa Hausawa da Yarbawa da rikicin ya shafa taimakon naira miliyan hamsin. Zaman lafiya shine tushen arziki. Mu zauna lafiya da juna Allah ya haɗa mu kabilu daban-daban addini daban-daban kuma haka Allah ya so kuma zaman mu tare da aiki tare da mu'amala mai kyau ita ce za ta kawo ni ci gaba aka lissafi aka samu mutum 220 a cikin su akwai mutum 78 hausawa sama da mutum 100 yarabawa hausawan abinda aka suka yi asara aka yi lissafi wajen naira miliyan 35 su kuma yarabawa wajen miliyan 15 kowannen su aka yi lissafin abin da ya rasa na gini ko keken na pep ko waɗansu kaya aka ba da kuɗi aka ba kowanne cek a gaskiya shi oni ya yi kokari a wannan lokacin kuma abin da muke kira ga mutane shugabanni shine duk sanda irin wannan abin ya faru shugabanni za su su gyara a lokacin da abin nan ya faru bai tsaya ya ce wa'annan hausawa ba ne ya tsaya duk da cewa yarba su kai abu ya tabbatar an kama wanda suke laifi kuma sannan mu da muke shugabanni na arewa da ni da sarki musulmi oni ya neme mu ya gaya mana ga abin da ake ciki ga abin da yake yi to irin wannan shi yake kawo kwanciyar hankali amma idan ana zaune ana jin labari kawai ana cewa ana kashe-kashen mutane ba san abin da ake ciki ba to shi shikenan wani wurin ma sai a ce bari a yi ramuwar gayya wannan abin da aka yi shine ya dace kuma mu ci gaba kiran al'umma ga baki ɗaya su kwantar da hankali uwar gida zuwaira yusuf ce ta ba da taimakon a madadin gidauniyar dangote foundation tunda mun ka ba yau miliyan hamsin mun ba hausawa da yarbawa duk wanda suka da matsalar da ta faru a garin sabo ta taba su aka yi list tsakanin sarkin hausawa da shi oni na ife muka samu mutum 220 so mutanen na ashirin aka ce mu ga abin da suka yi da matsalar da suka samu wasu miliyan guda wasu 200,000 wasu 500,000 haka muka yi establishing list aka ma kowa check so checks din muka rarraba yau so mun mun zo mu ba mutane hakuri shi yasa muka zo da sarkin Kano da shi kuma nan oni na Ife ya tarbe mu nan dan gaskiya mu samu mu yi a mai da shiri tsakanin yan uwa to komai waɗanda na amfana za su ce Dangote Foundation pé wọ́n ṣe fún ìrànlọ́wọ́ tán ṣe fún gbogbo ta ce ta gode wa gidauniyar Dangote Foundation Daushin. Na gode Allah saka da alheri. Makaɗan fadar Oni na Ife sun baje kolin su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.